بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران انزل فيه القران القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله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 Sheikh Ibrahim Yes radiyallahu ta'ala anhu shafi na 244 muna cikin suratul al'am za mu tashi aya ta 228 malam Muhammad Mubarak zai ja mana faɗi shehinmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna zai yi mana fassara akramakumullahu bismillah أعوذ بالله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 a yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu زادكم الله مغفرة وفيدة ورحمة وتوفيقا وسترا ورعاية آمين بسم الله الرحمن الرحيم لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون أجيا الله تبارك وتعالى yana gaya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi kuma yake gaya mana wa haza siratu rabbika mustaqima ya rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam ka ƙara hakuri dai wa haza allazi anta alaihi ya muhammad kaga wannan hanya wadda kake kanta ya kai abin yabo sama da ƙasa sallallahu alaihi alaika wasallam siratu rabbika wato wannan hanya da kake kai ita ce hanyar ubangijinka mustaqima miƙaƙƙiya madaidaiciya la'i waje fihi babu kwana babu karkacewa a cikinsa kad fassalna al'ayati haƙiƙa wato mun rarrabe mun yi bayani dalla-dalla mun yi bayanin ayoyi wato waɗanda muka aiko a hannun annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam liƙaumin ya ga jama'a waɗanda suke masu wa'azantuwa la'annan humul muntafi'una bihi domin kuwa su ne masu amfana da ayar Allah to shine a yau Allah tabaraka ta'ala ce lahum darus salami su waɗannan mutane wato masu azantuwa da ayoyin Allah lahum darus salami gidan aminci ya tabbata a gare su assalamatu hiyar janna wato a darus ita ce aljanna inda rabbihim a wurin ubangijinsu wa huwa waliyu Allah tabaraka ta'ala shine masoyin su majibincin lamarin su bima kanu ya'maluna saboda abinda suka kasance suna aikatawa Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur Allah tabaraka ta'ala shehu ya ce Allah mai girma da ɗaukaka ya tawalla hidayatahum shine zai jibinci lamarin shiryar yadda su waɗannan mutane masu azantuwa da ayoyin Allah kamar yadda yau wata mata zamanin sai na umaru Allah ya ƙara masa yadda jiya mun fara bayani lokaci ya yi muka dakata yau kuma za mu dora wato kana umar ibn sai na sayyidina umaru Allah ya ƙara mar yadda ya kasance jahaza jaishan bi arba'ati alafi farisin ya shirya sojojin yaƙi kusan soja dubu hudu arsalahum ila biladil ajami ya aika waɗannan sojoji na musulmi zuwa ƙasashen ajamawa wato jama'ar da ba larabawa ba lilkitali domin yin yaƙi fazabu ila baladin sai suka je wannan gari wa ƙatalu shuhuran adidatan suka yaƙi watanni masu yawa walam bluk silahihim mahallu aduwihim amma ta kubbansu ba su taɓa jukkunan makiyansu ba saboda me kana hisnun hasinun wato garin ko kuma wannan birni ya kasance birni ne wanda aka kewaye shi da badala an masa ganuwa wa amiratuhu sarauniyar wannan gari imratun mace ce jamilatun kyakkyawa a jazar sahabatu an fatil hisni sahabbai sun gajiya daga buɗe ƙofar wannan ganuwa wa makasu zamanan suka zauna a bakin ƙofar wannan ganuwa watanni faƙala yauman wata rana wannan sarauniya sai ta liƙu ala fatiha ta saman benanta fanazarar ila shabbun minas sahaba fa'ahabbatu sai ta hangi wani saurayi daga cikin sahabbai kyakkyawan saurayi kawai sai san sai fada cikin zuciyarta fabakat saboda soyayya sai da tai kuka ƙala lahal jama'a sai sojojinta sai suka ce da ita mayu kinki haba ranke daɗe me yasa ki kuka an tafi hisnin mani'in wa haula arab dawwa bilada kullan wa ajazu an hisniki tafki tafkila suka ce ranke daɗe me yasa kike kuka ke da kike cikin birni birnin da aka kewaye shi da ganuwa waɗannan sahabbai muna da labarinsu duk ƙasar da suka tunkara ko garin da suka tunkara sai sun rubuce shi wa kaddawa dana labis sawari to amma ke gashi sun kasa bude ganuwar ƙofar garinki amma kuma kina kuka me yasa ki kuka qalat wannan sarauniya sai ta ce ra'aitu shabban min as-sahaba na ga wani saurayi ne kyakkyawa daga cikin sahabbai budda an yafta a hisni haza ba makawa saurayin nan shi zai bude kofar wannan ganuwar tawa ƙila lahabima sai suka ce turan ke daɗe ta yaya za a yi ya bude in zai bude da me zai bude ƙalar lahun sai ta ce da su satarauna al'al yanzu ku za ku ga yadda za a yi ya bude fa ba a ilaihi sai ta aika masa da wasiƙa ta ƙulu tana cewa da shi ana la budda li minka fa kaifa sabilu ilayk wallahi san ka ya kama zuciyata kuma lalle ina so ka aure ni ya za a yi mahadu mu tattauna ya za a yi mahadu ni da kai mu tattauna in gaya maka irin soyayyar da nake maka ƙala shabu da saurayi ya zo sai ya ce da ita a yadda za a yi ni da ke mi aure shine an tusallimi alhisna alkhariji lana wal hisna dakhili li rabbina ki sallama mana ƙofar ganuwa ta waje a hannunmu ƙofar ganuwa kuma ta ciki ki sallama ubangijinmu arsalat ilaihi sai ta aika masa wa amarat bi fathil his ta yi umarni sojoji su bude kofar ganuwa qalat sai ta ce alhisnul khariji ha fatahatuhu lakum kofar waje ga nan na bude shi gare ku ku shigo ku shigo wal hisnu dakhili huwa amma kofar da take cikin ganuwa ni ban gane ba wace kofa ce wannan ma huwa kai mun bayani in gane domin ita ma in bude ta qala sai ce da ita ƙuri na ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wato abinda nake nufi ki bude mana ƙofar ganuwa ta waje mu shigo ƙofar ganuwa ta ciki kuma ki bude mu shine ki ce kin shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma kin shaida cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi manzan Allah wannan shine abinda nake nufi da ke wa kalbi ke lillah ki sallama zuciyarki ga Allah qalat sai ta ce na'am yanzu ne na gano abin da kake nufi walakin sai dai ana malikatun kabiratun uhibbu idza kuntu adkhul fil islami usallimu bayna yaday akbar minku. ko aslam wato kalura ni sarauniya ce babba in ma zan musulunta bai kamata in musulunta a hannun wani saurayi irin ka ba ya kamata in zan musulunta in musulunta ne a wurin shugaban amma bai kamata in zan musulunta in musulunta a hannun ka ba ta shabun sagirun la ko an ta an ta murshidi kai saurayi ne karami bai kamata a ce kai ne jagora na ba a kai ya kamata ka zama mijina ne amma ba jagora na ba a matsayina na sarauniya babba to ya kamata in zan musulunta in musulunta ne a hannun babban mutum wanda shine shugaban ku duka kala na'am sai ce gaskiya kin yi tunani kwarai kuwa haka yake a shugabanmu shine abdullahi dan umar bin khattabi huwa amirul jaishi huwa kabiruna shugabanmu shine abdullahi dan umar shine kwamandan yaƙi kuma shine shugabanmu zo mu je in kai ki wurin shi ki musulunta a hannunsa shikenan fa'atat abdullahi ibn umar sai ko ita wannan sarauniya ta tafi wurin abdullahi da umar falamma waqafat bayna yadayhi qalat lokacin da ta tsaya a gaban sa sai ta ce da shi uhibbu akbaru minka hal yujadu fil muslimina akbaru mink sai ta ce masa kai ne babba a cikin musulman duniya duka yau kai ne babba sai ya ce a ba ni bane babba ni kwamanda ne a nan amma shugabanmu duka babana ne sunansa murnul haddadi yana madinatul munawwara mai daɗin kamshi ala sakin ha abdul salatu askar taslim shi kenan sai ta ce to ai in ku haka ne ni ba zan musulunta a hannunka ba mu ta burin babanka to ana la adkhulu fil islam illa ala yadi akbarul muslimin ni ba zan shiga musulunci ba sai a hannun shugaban musulman duniya baki da ƙala laha abdullahi bin umar sai abdullahi umar sai ce da ita na'am kin yi gaskiya kuwa amirul na umar ibn Khaddabi mawjudun fil madina babana umar ibn Khaddabi shine shugaban musulmin duniya a yau baki ɗaya. shi kuma yana can madina fatawajjahat ilayhi wa ma'ahal jayshu sai ko ta tasamma madina tare da ita akwai rundunar sojojinta saru suka yi ta tafiya hatta wasa ilal madina har suka kai madinatul munawwara ala sakin abdul salatu askar taslim falamma waqafu bayna yaday umar ibn al-khattab qalat lahu ana la adkhulu fil islam illa ala yadi akbar muslimin da ta je gaban sayyidina umar sai ta ce a kai ne shugaban musulmi na duniya ya ce sai ce a ah. a ta ce eh, sai ce e sai ta ce to dama na yi alkawari ni ba zan musulunta ba sai a hannun shugaban musulmin duniya baki daya hal yujadu akbar minka shin yau a duniya akwai wani musulmi wanda ya fi ka akwai wani shugaba na musulmi wanda ya kai ka kala umar sai sai na umar ce na kwarai akwai shi sai ta ce ina yake sai ya ce haza rasulullah wa fi qabrihi ka annahu yana kwance cikin kabarinsa yana jin mu da shi da rayayye daidai suke zo mu je ki musulunta a gaban shi ƙarar da umar sai ta ce sai na umaru izahabbi ila rasulillah tafi da ni wurin ma'aikin allah sallallahu alaihi la adkhulu fil islam illa bayna yadayhi ni ba zan shiga musulunci ba sai a gabansa a gabansa zan shiga musulunci ko kafat bayna yadayhi rasulillah sallallahu alaihi sallama sai ta tsaya a gaban ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wa qalat sai ta ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma na shaida cewa kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzan Allah tana faɗin wannan sai ta ɗora hannunta a bakin dandamalin ƙofar ɗakin da annabi ke kwance a ciki da ta ɗora hannunta a bakin dandamalin ƙofa sai ta ce ya rasulallah ana da fil islam wa uhibbu allah aldahu islami bi shay'in min al-mukhalafati ba'd In كان الله يقبل إسلامي فليقبض روحي إليه الآن da ta dafa sai ta ce ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ganifa baiwar Allah sarauniya ce ni shugabar jama'a na shiga addininka na musulunci kuma ina so kar Allah ya bari in bata addini na da kazanta irin na jahiliya ko kuma wani abu irin na saban Allah domin tana son wannan saurayin ko ai aure ko ma ai komai dai tana son shi kawai sai ta ce to ya rasulullahi ni fa na shiga addinin ka kuma addinin ka mai tsafta ne saboda haka in dai shiga na musuluncin nan Allah ya karba to ba na so in kazantar da musulunci na ba na so in bata shi da wani abu na saban Allah in kana Allah ya kabaru islami fal ya kabidu ruhi ilaihi al'ana in dai Allah ya karɓi musulunci na to ya karɓi raina yanzu kawai saboda maguza suna shan giya maguza suna zina maguza suna cin mushi naman alade da sauransu to kuma yanzu gashi ta musulunta musulunci kuma duka ya hana wannan to shine ta ce in Allah ya karɓi wannan musulunci nata ya karɓi ruhinta a yanzu a take a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wato wufiyar bai ne dai umar sai ko allah karbaranta ta rasu a gaban sai na Umar fabaka umar buka an shadidan sai sai na Umar ya fashe da kuka kuka mai tsanani fa gusilat wa kufinat wa ha bil sai aka yi mata wanka aka yi mata sutura aka binne ta a makabartar bakiya inda inda 'ya'yan manzo Allah sallallahu da sahabbansa suke a kwance wannan hikaya mai ruhul bayan shi ya kawo shi a cikin juz'i na uku shafi na ɗari da ɗaya awwalan shehu ya ce farko ita wannan mata sarauniya ta allaka bi garabin nafsaniyar wato ta rataye zuciyarta da wata bukata irin na nafsu al'amaratu bisu farko bukatar ta wannan saurayin ne bukatar ta qadaha zalika al-garbu bi uluwi himmatiha hatta wasalat ila ma wasalat ilai to shikenan sai wannan bukatar tata na duniya sai ya janyo ta saboda madaukakiyar himmata har sai da ta sadu zuwa ga abin da ta sadu zuwa gare shi shine Allah ashe duk abin da zaka yi inda zaka sa himma kuma kai niyya mai kyau to wannan abin ko da batacce ne ya iya mika ka zuwa ga Allah haka Allah ya gyara niyoyin Allah ya ba mu himma wadda take madaukakiya ah, wa huwa waliyuhum Allah shine majibincin lamarin su bima kanu ya'maluna saboda abin da suka kasance suna aikatawa na'am wa yawma nahshuru wa yawma nahshuruhum jami'an يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياء ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم ونحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا فالنار مسواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم آه. الله تبارك وتعالى yana gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce was kurya Muhammad ka tuna ya kai ni Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yawma nashruhum ranar da zamu tada talikai ranar da zamu tara talikai alkhalqa sune halitta wato ranar alkiyama ya rasulullahi ka tuna da wannan ranar dan Allah ya riga ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa yan aljanna ya nuna masa yan wuta ya nuna masa komai da komai so da kamar zalla ya riga ga fim din duka mu ne muke kallon abin yanzu mun ga mutum yana aiki irin na yan aljanna misarai mun ga mutum yana aiki irin na yan wuta misarai amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga ganin mutum ya san shi kuma ya san inda yake shi yasa Allah ya ga masa yace ka tuna ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ranar da za mu tara talikai su ne halitta wato ita ce ranar alkiyama jami'an za mu tara su ga baki ɗayansu wani ƙalu lahun sai a ce da su ya ma'ashar jini ya ku jama'ar aljannu distak takstartum hakika kun samu mabiya da yawa ya ku jama'ar shidanu aljanu hakika kun samu wato a mabiya da yawa min al'insi daga cikin mutane bi igiwa ikun wato saboda batar da su da kuka yi saboda batarwar ku gare su kun mai da mutane da yawa bokaye Allah ne bai ke gaya musu ya ku jama'ar aljanu lallai kun caba a duniya kuna da mabiya da yawa ko kun mai da mutane da yawa bokaye kun koya musu bokanci wa ƙala auliya'u su waɗanda ake magana da su sai su shiru su aljanu ne shaidanun aljanu Allah ya ce musu lallai kuna da mabiya da yawa a duniya su ne mutane waɗanda suka bi ku kuka lalata su kuka koya musu bokanci to su aljanin da ake maganan sai su yi shuru su mukus su sun kuyar da kawunan su ƙasa wa ƙala auliya'uhum sai masoyansu a adabuhum waɗanda suka yi musu biyayya minal insu daga cikin mutane bokaye da matsafa da ma'abutan ƙulumboto da masu shan jini da masu cin naman ƙananan yara da masu yankewa mata waɗansu ɓangarori a cikin jikunansu sai su ci rabbana istamta na bi ba'd wallahi ubangiji kai gaskiya <laughs> mu da aljanu mun ji daɗin juna gaskiya <laughs> mun ji daɗi su da ke marasa kunya aljanun da Allah ke magana da su sun shiru sun kasa magana amma su mutanen kawai sai suka buɗe baki ayi rabbana istamta ba'duna bi ba'd ubangijinmu wannan abu da ka faɗa ko gaskiya ne wallahi a sashen mu ya ji daɗin sashi shedanun mutane sun ji daɗi da shedanun aljanu ai in tafi su bi tazyinil jinni wato mutane sun amfana da ƙawatawar da aljanu suka yi musu shahwat. in tafi su bi tazyinil jinni lahum shahwat mutane sun amfana da ƙawatawar da shedanu suka rika yi musu na sha'awoyi duk inda ga an yi luwaɗi to shaidanun aljanu ne suka goya wa shaidanun mutane in ka kalli sako irin wanda ake a zamanin nan ba sako ba in ka kalli irin sha'awoyin da ake bi ba sha'awa ba ce ta jin daɗi sha'awa ne na tsafe-tsafe ko kuma wani abu na son zuciya duk irin dabbobin da allah halitta mana mu ci ba su burge mu ba sai mun ci naman mutum a ce a kawo idanuwan ƙananan yara a kawo zuciya a yanke wa mace wani gaba a jikinta ko kuma a kawo ƙaramin yarinya da bata balaga ba ko kuma a kawo tsohuwar mace ko kuma a ce aljani ya nuna wa doka dole mai neman bukata kaza sai ya sadu da jaka ko sai ya sadu da tsohuwa ko kuma sai ya sadu da namiji dan uwansa dukkan irin waɗannan shaidanun aljanu ne suke tsara wa bokaye su kuma suke tsara wa ma'abota san zuciya masu neman girma da shugabanci a duniya to shine sai su shaidanun mutane sai su gaya wa Allah tabaraka wa ta'ala istamta na bi ba'din ay in tafa'al insu bi tazyinil jinni lahum shahawat lalle kam mutane sun amfana da ƙawata wadda shaidanun aljanu suke musu na sha'awoyi na banza waljinnu jinnu in tafahu bi da'atil insi lahu su kuma aljanu sun amfana da biyayyar da mutane suke musu haka yake ko wa balagna ajalana allazi ajjalta lana gashi ba mu rigaya mun tuba ba kuma ajalin mu ya zo wai Allah suke ga gashi ba mu riga mun tuba ba gashi kuma ajalin mu ya zo allazi ajjalta lana wanda wato kaɗi ban mana lokaci a kansa bayan sun gama gaya Allah ba mun ji daɗin juna da mu da aljanu sun samu tsafi sun samu liwaɗi sun samu cin naman juna mu sun samu shan jini sun samu halakar da mutane su kuma sun amfana da mu mun biya bukatunsu sai kuma sai su cewa Allah gashi kuma ba mu riga mun tuba ya ubangiji har ajalin mu yayi wanda ka ɗiban mana wa huwa yawmul qiyamati shine ranar alkiyama wa hadha tahassurun minhu wannan nadama ce kawai amma su ma sun san Allah ba zai saurare su ba qala ta'ala ala lisanil malaikati sai Allah tabaraka ta'ala sai ya ce da su a bisa harshen mala'iku annar maswaqu to ai yanzu babu wata magana tsakanin mu da ku wuta ita ce makomar kawai ma'awakum jami'an wuta ita ce masaukin ku a nan baki ɗayan ku da ku da shedanun aljanun iyayen ku khalidina fiha illa ma Allah za ku dawwama a cikin sai dai abin da Allah ya ga dama qala jalalu shehu radiyallahu ya ce to anan jalaluddin suyudi ko jalaluddin mahalli ya yi magana shi ne littafin dalalain ya yi magana abin da ya ce a illa ma Allah ai min al ya habibi wato sai abinda Allah ya ga dama na daga lokacin da za su fito shan ruwan zafi na gyambu domin a cikin wuta akwai lokacin da za a ɗiban wa 'yan wuta ba ruwa a cikin wuta in suka azabtu suka azabtu zai ce ya ubangiji muna jin kishi to allah ya ware wani lokaci shine lokacin da za a fito da su shan ruwa amma ruwan ruwan gyambo ne tafasashi idan suka sha duk abin da yake cikinsu sai ya fito waje Allah ya kiyaye to shine jalalu ya ce ma'anan illa ma sha Allah wato a fannaru maswakum qalan naru maswakum wuta ita ce makomarku khalidina fiya kuma za ku dawoma cikinta illa ma sha Allah sai abin da Allah ya so na daga lokacin da za ku fito shan ruwan zafi ruwan gyambo mai zafi fa innahu kharijaha domin shi wannan ruwa a wajen jahannama yake ba cikin jahannama kama kala kamar yadda ya faɗi sun inna marji'ahum la ilal jahim sannan ku sani cewa lalle hakika makomarsu zuwa ga wutar jahimu take wa ibn abbas an karbo daga abdullahi dan abbas Allah ya kara mar yadda annahu cewa shi ma'ana fi ma alimallahu annahu yuminun a cikin ilimin Allah cikin abin da Allah ya sani cewa su za su yi imani shine qalan naru maswakum khalidina fiha illa ma sha Allah ma'anan illa ma sha Allah wato fi ma alima Allah annahum yu'minun a cikin abin da Allah ya sani cewa su za su yi imani fama abin da ake nufi da ma sha Allah bi ma'ana ai abin nufi man sha Allah shi ne ma'ana man sha Allah ai khalidi ne fiha illa man sha Allah za su dawama a ciki sai wanda Allah ya ga dama mimman amana minal kufari ba'du daga wanda ya imani daga cikin kafirai bayan kafirci haza kalamul mufassir shi ce wannan maganin malamin tafsiri ne amma ba haka abin yake ba maganan jalalu ne ko kuma maganan shi ah, suyudi ne ko muhalli wal jawabu laysa bi mardiyin jiddan wannan jawabi da suka yi ba abin yadda bane kwarai da gaske amma bari ku ji yadda abin yake Allah tabaraka ta'ala shi Allah mai girma da ɗaukaka zakara ya ambata anna ahlul jannati khalidun fil janna za su dawwama a cikin anna ahlul jannati cewa yan aljanna za su dawwama a cikin aljanna wa ahlun nari khalidun fil nar yan wuta ma za su dawwama a cikin wuta bi muqtada ismuhul awwalu da hukuncin da sunansa al ya hukunta musu al'awwalu ya hukunta tun azal yan aljanna su ne yan aljanna iktada annahu qabla kulli shay wato ya hukunta cewa shi Allah tabaraka ta'ala shine al'awwalu kafin kowane abu Allah shine farko Allah shine farko to a cikin kasancewarsa farko ya hukunta cewa yan aljanna su ne yan aljanna wa muktada ismuhul akhir sannan kuma sakamakon sunansa al'akhiru ya hukunta cewa yaktadi yana hukunta annahu cewa shi ya kunu ba da kulli shai cewa shi Allah zai kasance bayan komai al'awwal ya hukunta Allah tabaraka ta'ala shine kafin komai al'akhiru shine bayan komai saboda ka wala budda dole ne babu makawa anna hazal ism cewa wannan suna bima tadammana min as-sifati la budda ta al-akhir saboda abin da ya kunsa na sifa babu makawa al dole zai tajalli Fai za kun haka ne fa iza kunna khalidina abadan idan ya kasance mun kasance za mu dawoma a cikin aljanna har abada kai fa yatajalla al-akhir to ya zai bayyana al-akhir ya zai bayyana al wa ahlul jannati yastamirruna fil janna yan aljanna za su dawwama a cikin aljanna man dakhala fiha la yakhruju minha abadan wanda ya shiga aljanna ba zai fita daga aljanna ba har abada wa ahlun nari kazalik haka nan yan wuta suma la yakhrujuna minha abadan ba za su fita daga cikin wuta ba har abada kama akhbar alqur'anu kama yadda alqur'ani ya ba mu labari wal qur'anu haqqun alqur'ani kuwa gaskiya ne wala budda an yatajalla al-akhiru amma babu makawa dole ne al'akhiru ya yi tajalli aidan kuma to famal jawabu in haka ne mai amsa ya za a yi kenan ya za a yi kenan aljawabu ga amsa daga bakin shugaban masana Allah anna ahlul jannati su cewa su yan aljanna ya runa fin na'imi za su dawoma cikin nima. wai kauna fin na'imi za su dinga hauhawa ana musu promotion promotion daga wannan martaba zuwa wannan martaba cikin ni'ima hatta gibu fin na'im har sai sun yi fana'i sun kari a cikin ni'imar Allah hatta lam yabqa lahum hissun har sai an ya kasance ba su da wani motsi ba su jin kansu ba maganan nama ba maganan yan shila ko dabino ko inabi ko ko giya ko zuma ko madara ko hurul fayar fayarji'una ila halatihim allati kanu alaiha fil azab barhama abdullah shi yasa sa ga ai ni'imar ta kai idan ka kalli ni'imar to ni'imar duniya ma wani lokaci ka mutu yana nema idan yi fala'i haka ko ba ka lura in daɗi ya yi daɗi ba a yi fala'i sai ga mutu yana nema ya ƙare ballantana irin nimar aljanna idan ka kalli abin da kyau kai ka san dole za a yi fana'i a wurin za a yi fana'i ka duk wani abu da ka sani kana cin shi kayan marmari na can da kwallo idan kuma aka samu mai kwallo to kwallon ya fi icen daɗi ba irin nan ba ne da za ka zo kana cin dabino kana yadda kwallo ah. can idan ka tauna in ka iske kwallo to kwallon in ya fashe a bakinka ya fi dabinan zaki mata ko saboda kyau haɓɓar su gani ake da macen aljanna za ta leko da hasken rana ya dishi da mazan duniya sun mutu ba su ma ba to kaga ko idan har mace za ta leko maza su ganta su mutu ba wai su suma ba to an haɗu kuma yaya kaga a wurin ne za a mutu sosai kenan to shine mana wato tun suna jin daɗi suna jin daɗi suna tarki cikin daɗin sai an waye garin sun zama daɗin daɗin ya zama su daga nan sai abin ya koma inda ya fito cikin azal shi kenan sai Allah ya tabbata al'awuri wa alun nari su ma haka nan yan wuta yastamirruna fin nari ba'da iqabin shadidin wa baliyatin mutawaliyatin ahqaban ahqaban su ma yan wuta haka wato zasu ci gaba da dawwama cikin wuta cikin azaba cikin wahala cikin kunci azaba bayan azaba azaba kuma mai tsanani da bala'o'i masu bibiyar juna zamani bayan zamani haka za a yi ta yi haka za a yi ta yi haka za a yi ta yi haka za a yi ta yi komai bala'i ne ga kunama idan kunama ta harbi dan wuta duk naman jikin shi sai ya cire sai kashi kawai idan ko macijiya ta harbi dan wuta to har kashinsa sai ta fasa su ma kuma yadda waɗancan suke jin daɗi haka waɗannan su kuma suke shan wahala to yadda ka san daɗi in yi daɗi ana ƙarewa ko to bala'i ma in yi bala'i ya yi ƙarewa ake to haka za su dawwama wato zamani bayan zamani abin zai dinga tafiya a haƙaɓal a haƙaɓal zamani bayan zamani labudda an yasiru ko la yahsuna bil alami babu makawa sai bala'in ya huda su sun zama bala'in bala'in ya zama su har sai ta kai ga su ne zafi zafin shi ne su tun kunama tana harbin su suna jin zafi macijiya tana harbin su suna jin zafi to sai a da ana harbin juna sun zama bala'i macijiyar bala'i su ma bala'i kunamar bala'i su ma bala'i sai su haɗu baki ne su koma cikin bala'i bala'i sai koma wurin Allah barhama abdullah ka gani shi ne ce falabudda la yi suna bi alamin to babu makawa sai an dawo ba sa jin wato motsin zafi ko raɗaɗi sai sun dawo ba sa jin wannan don sun zama shi shi ma ya zama su sun zama raɗaɗi raɗaɗi ya zama su sun zama zafi zafin ma ya zama su sun zama bala'i bala'in shi ma kuma ya zama su ahlul jannati la ina fi quludi ahlil jannati al jannatu yawa la yasuna bil alami ya'lafunahu sun saba da shi sun zama zafin zafin ya zama su an haɗe an saba da juna ka sai idan mutum yana zikiri yana zikiri shi ma zama zikiri ne to idan ka zama zikiri in zikiri ya zama zakiru to da zikirin da zakiru sai su wuce wurin mazkuru to shine wannan idan dan wuta ya zama zafi zafin ya zama dan wuta to da zafin da azabar da wanda ake wa azabar sai su haɗu baki ɗaya su kundin bala sai su tafi wurin mai azabar la ya hisu na bil'alami ya alafu na wata ya gibu fi zalika su ma har sai sun faku a cikin wannan azabar sai sun yi fana'i sai sun ƙari sai sun zama babu su fa ila halatihim allati kanu alaiha fil azal har sai sun koma cikin halin da suka kasance a ciki tun azal wa hadha la yunafi khulud ahli jannati fil janna wa la khulud ahli nar fil nar wannan maganar da muka yi fa kada mahajubi ya ji ko wani wanda bai san mu ba bai san manufan mu ba ya dauka mun ce yan aljanna ba za su dawwama a aljanna ba yan wuta ba za su dawwama a wuta ba ba haka muke nufi ba wannan maganar namu bai kore wannan wa haka za haka yadda ka nuna haka abin yake fal halatu qabla ruju'ihim ila halatil azali wannan halin da ake gaya maka kafin komawansu ne ya zuwa halin azal ibtila'atun min alhaqqi tabaraka ta'ala bala'o'i ne da jarrabawa da masifu daga Allah mai girma da daukaka ahlul jannati su kuma yan aljanna yabtalihim bin na'imi sai Allah ya jarabce su da dadi da ni'ima dama haka abin yake shi yasa ko a duniya in mutum ya zama na Allah ba a so daɗi ya shagaltar da shi ko azaba ta shagaltar da shi idan kai mutumin Allah ne to ana so in daɗi ya zo ka zama mai kuɗi mai arziki mai dukiya to shi kenan sai kai kokari wannan daɗin da kake ji daɗin ya mai da kai wurin Allah daɗin ya mai da kai wurin Allah haka nan kuma idan talaka ne kar ka bari talaucin ya wahalar da kai kai ta shiga cikin wahalhalun da bala'i wani lokaci ma aka kawo biskin ba miya ka ce to yau biskin ma ba za a ci ba yau azumi za a yi eh, ba dai talauci ba ne ina so in gwada wa talaucin waye ne mahadu mai ta dukan juna ne da shi to kuna dukan juna ana na wallahi sai kun koma wurin Allah kai sai ku haɗe a can kawai kenan amma yana da wuya fa eh, yana da wuya haka ne to ne shi yake gaya mana ke to kun gani ko a ahalul jannati yabtalihim bin na'imi hatta yarji'u yarji'u ila abadin kal azal yan aljanna Allah tabaraka ta'ala ya jarabce su da jin daɗi har sai da daɗin ya mai da su ya zuwa ga Allah wato ya zuwa ga ƙarshe wanda shine abad kal azal kamar farko wa alun nari ibtila'atun mu'limatun wa iqabun shadidun kulluhu bala'u yan wuta kuwa Allah ya jarabce su da bala'o'i masu tsananin wahalartarwa masu raɗaɗi da azabu masu tsananin wato zafi kulluhu bala'un dukka wannan bala'i ne wala budda an yantahi yawman ma babu makawa yau da gobe sai ya ƙare fa yarji'u ilal abad sai su koma zuwa abad yan aljanna sun koma azal yan wuta sun koma abad fayar juhu ilal abadi Allah allazi wa mir'atul azal sai su koma zuwa ga abada wanda abada din nan shine madubin azaliya abadiya madubin azaliya azaliya madubin abadiya haza huwa allazi yumkin shi wace wannan shine manufa qalan naru maswaqu makharijin fiha illa ma sha Allah illa ma sha Allah wannan shine manufan wannan aya inna rabbaka sani dai cewa ubangijinka hakimun wato gwani ne fi sunihi a cikin halittarsa alimun masani ne bi khalqihi da halittarsa wa kazalika wa kadhalika walli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun wa kadhalika walli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun ubangiji tabaraka ta'ala ce wa kazalika kama mattana usatal insi wal jinni kamar dai yadda muka jiyar da shaidanun mutane daɗi na mu'amala da shaidanun aljanu bokaye sun ji daɗin mu'amala da aljanu aljanu sun ji daɗin su da bokaye to amma ƙarshe wahala kuma to kamar yadda muka sanya jin daɗi tsakaninsu ba a ruhun bibadin sashe da sashe to haka nan kuma nuwalli muke jibintawa minal wilayati daga soyayya ba'adhan zalimina ba'adhan bima kanu yaksubuna yadda muka sa soyayya tsakanin shedanun mutane da shedanun aljannu to haka nan soyayya muka kullata a zuciyar azzalimi da azzalimi duk boka yana son aljani duk aljani yana son boka shi yasa ka ga aljanu ba a ganin su suna kauce-kauce amma sai su zo wurin boka a fira saboda abokinsu ne dan uwansu su masu gida ne asali dan adam shine shugaba to amma a wurin lalata da shedanci shedan shi ah, aljani shine shugaba idan aka zo bangaren ilimi dan adam ya fi sai ka ji Allah ya ce kullu inistama'atil insu wal jinnu amma idan aka zo bangaren karfi kuma da lalata da takadaranci sai ka ji Allah ta barko ta yana cewa a ah, menene can wani ta barko ta yana cewa wai ah, ya a jinni wal insi in istata'tumu an tanfuzu min daris samawati wal ardi fanfuzu la na illa bi sultan kaga anan kullu in istata'atil insu wal jinnu a wurin a zo da alkur'ani an sa aljanu dama gwarawa ne ba su iya wannan ɓangaren karatu aljani daƙiƙi ne ƙwarai kuwa ɗan adam ya fi shi kwanya ce yasa ba a ba su halifanci ba aka ba ɗan adam aka ba aljani halifanci an shirme za a yi ba su da kan gado dakikai ne amma ɗan adam yana da kwanya sosai amma bangaren karfi in za a yi lalata to shi dan ya aljan ya kamata a sa gaba sa ce ya ma'ashar jinn wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqdar samawati wal ardi fanfuzu amma fa la na illa bi sunnah to ne <clears throat> anan Allah tabaraka wa ta'ala ke a gaya wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yadda muka sanya soyayya tsakanin shedanun aljanu da shedanun mutane to haka nan kuma muka sanya soyayya tsakanin a sashen azzalimai da 'yan uwansu azzalimai duk azzalimi yana son azzalimi kuma ka gwada ka gani idan da za a samu wani azzalimi yana zalinta ka yana cutarka sai ya gane wani ma shi ma manifasta cutarka kawai sai ka ga sun haɗu sai ka rasa aina suka haɗu wallahi sai ka ga sun haɗu suna zumunci saboda manifasta ɗaya ne duk azzalimi abokin azzalimi ne a ko'ina yi. yake duk boka abokin aljani ne a ko'ina yi so haka yadda soyayya take tsakanin bokaye da aljanu haka soyayya take tsakanin azzalimai guda biyu so haka idan mutum yana zalinta ka ko yana kinka sai ka gan shi da wani makiyinka mai zalunta ka ka taba yin mamaki wa zalika nuwalli ba'd az-zalimin ba'dan bima kanu yaksubun ya ma'shar ya ألم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينزلونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin a ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce a ya ma'ashar aljinni ya ku jama'ar shedanun aljanu wani insi da ku jama'ar shedanun mutane alam ya atikum rasulun minku? shin in tambaye ku wai manzanni daga cikin irin jinsinku ku ba su zo muku ba su aljanu ba su da annabi ba su da manzo saboda kamar yadda muka faɗa su sai dai su zama mabiya ba zai yi yiwuwa ba aljani ba aljani sai dai ya bi amma a wurin shidanci sai dai a bi shi to sai Allah ta tabaraka ta'ala ke tambaye su wai shin manzanni ba su zo muku ba daga irin jinsun ku na mutane ku yan adam kenan min kuma sadiq bil insi wato daga cikin irin jinsun ku jama'ar ku na mutane masu gaskiya wa rusulul jinni nuzurhum su manzannin aljanu wato masu gargadin su ne amma ba annabawa bane allazina yasma'una kalamar rusuli waɗanda za su rika jin zantuttukan manzannin Allah wato yan adam kenan fa yuballighuna qaumahum sai su isarwa mutanensu shine wa istarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمينا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين to su aljanu sai ne su jiyo daga manzo cikin mutane sai su je su gaya wa jama'a su amma su ba a aiko a aljani annabi ko aljani manzo ko aljani gausi amma kuma suna da kudubai a cikinsu amma babu gausi aljanu dole gausi za su yi saboda shine khalifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka nan ko babu annabi a cikin su sai dai sahabbai akwai sahabban annabi da yawa aljanna dan a yanzu haka a zamanin nan akwai cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke da rai a yanzu din aljanna kuma saboda su suna dadewa suna shekaru da yawa to shine Allah tabaraka ta'ala yake tambayan su alami atikum rusulun minkum min majmu'ikum as-sadiq bil insi wa rusulul jinni nuzurhum allazina yasma'una kalamar rusul fa yuballighuna qawmahum waɗanda za su jiyo maganar manzanni su isarwa jama'ar su na aljanu shine Allah ke tambayan su alami cikin rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati yanzu manzanni ba su zo muku da sako ba waɗanda suke isar muku da ayoyi na wa yunzirunakum liqa yawmikum hadha kuma suke yin ku gargadi da cewa za ku haɗu da wannan ranar taku ta yau manzanni ba su gaya muku cewa akwai ranar alkiyama tana nan tana zuwa ba ba su ba ku labari ba to sai su shuru sai su shuru su shedanin aljanu da shedanin mutane ba amsa kuma Allah yana magana da su sai su manzannin Allah sai su ce qalu shahidna ala anfusina ya ubangiji sun ji kunya kuma sun taɓe kuma sun tabbatar ba su da gaskiya saboda haka mu za mu shaida ga mu kabbal lagana hakika mun isar da ka. wakar ratun hayatu duniya su kuma ba wani abu ne ya rude su illa rudi irin na rayuwar duniya falam yuminu shi yasa ba su yi imani ba ba rayuwar duniya ba ta rude su abin da yake cikin rayuwar duniya menene a cikin rayuwar duniya dukiya yaya mata mulki jama'a sarauta shugabanci wannan shi ne kawai duk tsafe-tsafen da ake ba kan shugabanci mai a kan kujerar sarauta a je a yanka yaro kare wanda in ɗanka aka yanka ka dinga kuka ke amma ka je ka ba da kuɗi a kamo yaron wani a je a nemo yariya ƙarama wadda idan ƴakka ce ka dinga damuwa kenan nan tsohuwa wanda idan uwarka ce ba za ka yadda ba saboda haka aljanu su ne suke wannan su ne za su haɗa tsafe tsafansu sai su ce to a gaya mai martaba ba zai hau wannan kujerar ba sai ya sadu da jaka ko sai ya sadu da tsohuwa ko kuma sai ya ci wani bangare kaza na jikin mace mai shekaru kaza ko kuma sai ya bi namiji dan wasu dukkan liwadin da ake da shan jini da cin naman mutane da zubar da jininsu wallahi akan kujeru akan matsayi ne da makamai shugabanni suke wannan ayyukan duka to shine ranar alkiyama duk sai an yi magana da su akan wannan ayyukan nan da yake faruwa Allah ya kiyaye to sai su shiru sai manzanni su ce shahidna ala anfusina ya ubangiji mun yi shaida a bisa kawunan mu kad ballagana hakika mun isar da sakonka wa garratumul hayatu dunya su kuma rayuwar duniya ta rude su falam yuminu bi imani ba wa shahidu ala anfusihim daga nan shedanun aljanu da shedanun mutane sai su ma su yi wa kansu shaida annahum cewa su kanu na sun kasance kafirai ne ba su yi imani ba zalika ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون آه wannan aya tana da fassara biyu wato allah tabaraka ta'ala baya halakar da gari don zalunci haka kawai allah bai aiko wani manzo ba ya halakar da jama'a allah bai yin haka fassara ta biyu kuma allah baya halakar da gari domin zunubinsu sai ya aiko musu da wanda zai gargade su kaga iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai zamanin fatara suka to idan ka karanta wannan aya zalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa ahlu gafilun ai zaka yi uzuri a wuri to idan mun lura da ayat da kyau ayat tana sanar da mu cewa Allah tabaraka wa ta'ala baya azabtar da kafirai ko maguzawa sai bayan ya aiko musu manzanni hakanan kuma Allah bai azabtar da abota zunubi su ma sai ya tada musu malamai da waliyai Allah ta tabaraka ta'ala baya saka ciwo a jikin dan adam ko a zuciyar dan adam wannan cuta ta halakar da shi sai ya bayan ya turo likitoci hmm. duk wanda kaga cuta ta halakar da shi ya ki zuwa wurin likita ne wai suna cewa kad yurtaja shifa'u lis mahama yakun mulazimul hakimi hakika ana sa rai mara lafiya zai warke matukar ya lazimci zuwa wurin likita malamai suna ba da ƙwayoyin magani ne na ayoyin alkur'ani a sha a warke su kuma waliyai suna yin allura suna operation shi ne su malamai malaman zahiri magani suke bayarwa ƙwayoyi ne suke bayarwa shi sa ake son zuwa wurinsu su ko waliyai su allura suke yi sai su yi operation saboda ka babu a cikin malaman addini kaf wanda zai iya kwantar da kai a cikin asibitin fahimtarsa da alkur'ani sai dai wali amma ba shi ba sai dai baka magani ka je sa zuwa wurin malamai kamar zuwa kemis ne zuwa wurin waliyai zuwa asibiti to shine <coughs> Allah tabaraka ta'ala <coughs> yake faɗi anan zalika wato kaga wannan irsalun rusuli aiko manzanni da Allah tabaraka ta'ala yake yi allam yakun rabbuka domin kada ubangijinka tabaraka ta'ala ya kasance ya halakar da ya kasance morikar ƙura zulmi ya halakar da wani gari saboda zalunci Allah yana aiko manzanni ne don kada ya halakar da wato garin da jama'a suke ciki saboda zalunci shi kuma Allah ba azzalimi bane wa ma rabbuka zallamin lil abidi inna Allah la yazlimu an-nasa shay'a Allah baya zalunci inna Allah la yazlimu misqala zarra to Allah tabaraka ta'ala bai kasance zai halakar da wata alƙarya ba ko wani gari saboda zalunci ko kuma ka ce zalika allamin kun rabbuka mulikal qura bi zulmin Allah tabaraka ta'ala yana aiko manzanni ne saboda bai kasance zai halakar da wani gari ba saboda maguzanci da tsafi saboda mutanen garin suna tsafi ko suna maguzanci minha daga wannan gari wa aluha alhali mutanen wannan gari gafiluna ba su da labarin manzanni labudda babu makawa min ba'sir rusuli Allah tabaraka ta'ala ya aiko manzanni hujjatan alaihim saboda hujja a kansu wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu wa kullu bi sallana ya wahid ahad ya barru ya witru ya ainul muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala walad ajis ubaydun farij kalbahu abadan ya man la shabiya la waqan wala niddu anta al-jiyas bi kulli khaifin wajal ya barru ya haqqu ya man la lahu diddu farij لأمة خير الخلق قمهم ولا إلههم نسب ولا حسد للمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد القائم على الأنسابي أحمد صل وسلم على خير الورى جدد محمد آلي أسابي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولي والخاتم لما سبق ناصر الحق بالها والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله